assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 22 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 18 ga watan ah, goma sha biyu a shekara ta 2011 ta miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin arzuhik al-maktum asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda muke fata Allah maɗauki ya sa mana albarka a cikin karatun kuma ya bamu ikon amfani da abin da muke karantawa a yau za mu tashi a marhala ta uku daga cikin abin da malamin ya ambata ya ce al-marhalatu thalitha dama ya kasa mana da'awar ko kuma har sirar marhala marhala mataki mataki to yau abin da za mu shiga sabo bayan ya tsaya ya kawo mana darussan da ya sa musulmi suka samu sabati wato suka dage suka tsaya akan wannan addini duk da irin cizgunawa da suka samu daga gurin kafirai a makka yau abin da zai tashi sabo shine da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen makka wato fitar da ya fara yi daga maka yake don ya kira mutane zuwa ga wannan addini din wato waje daga garin makka shine yasa masuna shi al-marhalatu thalitha da'watul al-islam kharij makka ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi taif mun san abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhurin nan da'iman malamai karantarwa da wa'azozi suna gaya mana me ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita zuwa Ta'if to shine abin da zamu ji yau ce fi shawwal sanata 20 min an-nubuwati a watan shawwal a cikin shekara ta goma ta annabci in an ce shekara goma ta annabci ma'ana bayan turo manzo a shekara ta goma da turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai da shi annabi yawwa kun ga ashe ba a farko farkon da'awar ba ne dama an faɗa mana abubuwan da suka faru a shekara ta farko da ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta tara yanzu kuma abin da ya faru a shekara ta goma to shine da yake mutumin a binciken da ya yi mai wannan littafin yakan koma in ya samu tarihi na hijira ya kokari ya mai da shi ko kuma lokacin da yake dama ba a yi hijira ba mun san amfani da shekarun hijira din nan ya faru ne bayan hijira bayan an koma madina umar bin khattab radiyallahu anhu ya ba da shawara aka ɗauki wannan tarihi na hijira amma da tun kafin annabci da bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har rasuwarsa akan yi amfani ne wajen tarihi da waqa'i wato a duba abubuwa da suka auku kamar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shekarar giwaye saboda shine abu mafi shahara da ya faru a shekarar to wannan kuma tunda aka mai da shi annabi aka mai da shi kai annabi sai zama ana tarihin daga wannan lokaci sai a rika cewa shekara ta farko bayan annabi ta biyu bayan annabi to sai kuma bayan an koma madina sai aka ce to a rika farowa man daga hijira sai aka duba ran da aka hijira daga maka zuwa madina sai ta zama ita ce tarihin da ake amfani da shi shi kansa wannan a cikin sa akwai wasu darussa amma za mu bari insha Allah lokacin da muka zo magana akan hijira za mu ji wani zai ce me yasa ba a sa tarihin musulmi ya zama daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko daga sa annabi me yasa ya zama daga hijira insha Allah za mu ji duka abinda malamai suka ambata in ko na manta da Allah kwatuna mun Allah ya samu zo lokacin magana akan hijira to malami yake cewa yakan koma kuma sai ya duba bayan ya duba tarihin da ake amfani da shi a lokacin to yakan kokari a zamanin yanzu ya daidaita shi da tarihin miladiya ya ga menene to shine sai yake cewa fi awakhir mayo a karshen watan me au awail yuniyo ko kuma a farkon watan jun sanata 619 wato a shekara ta 619 shine wannan abin ya faru shekarar miladiya yace to kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'if annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ta'if wa hiya ita kuma garin na ta'if tab'udu an makkata tana ni tsakaninta da makka nahu ko nahwa 60 milan ya kai kimanin mil 60 yawa mil 60 ilin mil da muka sani saraha mashiyan ala qadamaihi ya tafiya ne da kafarsa wato daga makkan zuwa ta'if din da kafa ya tafi ji'atan wa zahuban ko ji'atan wa zuhuban duk ana karantawa ka karanta wannan ma'ana zuwa da dawowa shine ake nufi ji'atan wa zuhuban ko a ce zuhuban ko a ce zahuban duk malamai suna faɗi a larabci kamar ka ce to and fro shine ma'anar wannan ji'atan wa zuhuban a larabci wa ma'ahu maulahu zaid ibn harithata kuma tare da shi akwai yantaccen ah, bawansa a ah, zaid dan harisa su biyu suka tafi wa kana kullama marra ala qabilatin fi tariq kuma abin da ya saba shi ne duk lokacin a hanyar lokacin tafiyar nan tasa in har ya bi wata kabila ma'ana ya bi wata kan wata kabila wani gari ko wani kauye ah, da wata kabila take zaune a wurin da ila al islami sai kira su zuwa ga musulunci yace ku zo ku yi da'a ga Allah ku bauta Allah ku yi imani da shi shine ya halitte ku kuma ku zo ku taimaka wa addinin Allah falam tujib ilaihi wahidatun minha babu wata kabila guda daya da ta amsa masa ta bi shi duk wannan tafiyar da yi falam mantaha ila ta'ifi lokacin da ya zo ta'if amada thalathata ikhwatin min ru'asa thaqif ya yi nufin wato ya tinkari wasu mutum uku daga cikin manya-manyan kabilan saɗif ƙabilar saɗif ƙabila ce da ɗaɗɗiya tun jahiliya kuma garin su ne ta'if kuma har zuwa yau dinnan mafi yawan mutumin da za ka an masa asakafi mutanen ta'if ne eh, har zuwa yau suna nan kuma da wannan nasaba zuwa ga ƙabilar su asakafi yace da ya je wurin su wa hum abdu yalil wa mas'ud wa habib duk su uku nan abna'u amr ibn umair al-thaqafi ya'yan mutum ɗaya ne amr ibn umair al-thaqafi ɗayan sunansa abdu yalay ɗayan kuma mas'ud ɗayan kuma habib fajalasa ilaihim ya zauna gabansu su wa da'ahum Allah ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga Allah wa ila nusratil islam cewa su zo su taimaki addinin musulunci fa qala ahaduhum ɗaya daga cikin su sai bude baki sai yake cewa huwa yamrutu thiyab al-ka'bati ay yumazziquha in kana Allahu arsalaka ma'ana ya dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan kace kace in yayyaga wato dakin abin da rigar dakin Ka'aba in dai har Allah ya aiko ka mana in dai kai din nan Allah ne ya aiko ka to zan je in kace kace in kuma tsatsaga rigar Ka'aba wa qala al-akhar dan kuma ya bude bakin sa yake cewa amma wajada Allahu ahadan ghayrak kai Allah bai samu wani bane ya turo ka haka su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala shi kuma na ukun sai yace wallahi la ukallimuka abadan ni ko ai bazan ma magana ba ba ruwana da kai ko kula kama bazan ba in kunta rasulan to in dai kai manzo din ne la anta a'zamu khataran min an arudda alayka al-kalam to hadarin a ce in mayar maka in mayar maka amsa yana da girma kwarai ma'ana ya yi girma sosai a ce ma hanna kula kana mayar maka magana in dai daga sai kai manzo in ne ma'ana babban abu ne a ce na yi mayar maka magana wala in kunta takzibu ala Allah in ku Allah kake wa alƙarya ma'ana in ƙarya kake kai ba manzo bane ma yan bazi an ukallimaka to bai ma kamata in ma magana ba hmm. shi wannan na uku kenan mun ji magana kowa daga cikin su faqama anhum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya rabu da su wa qala lahum har ma yake cewa in fa'altum ma fa'altum tunda dai kun aikata abin da kuka aikata ma'ana tunda dai wannan shine matakin da kuka dauka ba za ku karbi magana ta ba faktumu anni to ku rufe bakin ku kar ku kar ku gaya wa kowa akan abin da ya faru tsakanin ma'ana wannan kalmomin kar ku gaya wa kowa ma cewa kun faɗe su ya kama hanya ya tafi وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف ya أيام يزونا أقلين طائف كان قوما wannan abin akwai abubuwa da yawa sosai masu ɗaga hankali a cikin abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari kwana goma ya zauna a cikin su a kwana goma nan me yake yi la yada'u ahadan min ashrafihim illa ja'ahu wa kallamahu baya barin wani babba daga cikin manyan gari ka san shi gari in kana so mutum duk da yake son ya fi gari yakan tunkari manyan gari da abin da yake tafi da shi in suka karba saboda galibi mafi yawa su talakawa ko kuma waɗanda yake masu bi dama mabiya ne abinda su suka bi sau da yawa shi sukan bi hmm. da yawan mutane haka suke hmm. to sai fara zuwa yake bai bar wani mutum daga cikin manyan gari ba sai face ya bi shi faqalu duk wanda ya je gunsu abinda suke ce masa ukhruj min biladina fita daga garinmu fita ka bar mana gari ba za mu karɓi maganar taka ba ku duba fa mutum dama daga shi sai zai bi suka fita ba wai gangan koye na jama'a suka tafi ba dama kowa a tsorace yake a dangana shi ma da shi a koye da suke abubuwan su don haka shi dau da shi da zai suka fita wa azraw bihi sufaha'ahum suka zuga ma ma'anar azraw kamar ah, wato azabarar da samari a tunzura su su je su wani abu shine idra'i yau wa azraw bihi sufaha'ahum suka tunzura samarin su su je su masa abin da suka ga dama falamma arada al-khuruja yayin da ya niyyar fitowa daga garin Ta'if din duba fa kwana goma a cikin garin babu wanda ya la ilaha illallah tare da shi tabi'ahu sufaha'uhum wawayen gari suka bi shi wa abiduhum da bayansu yasubbunahu suna zaginsa wa yusihuna bihi sune masa ihu da kururuwa mana ne masa atile eh hatta ijtama'a alaihi nas har sai da mutane ma suka taru suka zagaye shi suka kewaye shi fa waqafu lahu simataini suka tsaya sahu guda biyu suka zagaye shi sahu biyu wannan daga nan gefen wannan daga nan gefen simataini shine fassara mana yace ai saffai wa ja'alu yarmunahu bil hijarati suka fara jifansa da dutse haka mutumin da aka sa sahu biyu aka sa shi a tsakiya kuma aka sai mutane kowa ya dau dutse sai baka san abin da za a yi masa ba suka fara jifansa yarmunahu bil hijara haka ne ko wa bi kalimatin min as-safahi da kuma kalmomi na wauta iri iri duk abin da yazo bakin su na wauta su gaya masa don yana cikin abin da wasu malaman hatta ibn ishaq da ya rawaito wannan maganganun wasu kalmomin haka da ya kawo su bai nakalto ainihin kalmomin da aka faɗa ba dan saboda ba daidai ba bane a rike wasu kalmomi marasa kyau da aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama wasu saboda munin su warajamu na warajamu araqibahu suka rika jifan igiyar diga diginsa wato wannan eh, jijiyar nan babba ta bayan diga digi yawa ita ce ita ake ce ma urqub eh, jam'in ta shine araqib yawa suka rika jifansa hatta tabba na'alahu bid dima'i har sai da kafarsa ta cika da jini saboda wannan jifa da ake masa ta kafa da ta sama wa kana zaid ibn ta zaid ibn harisa a lokacin nan ya bi nafsihi yana kare shi da kansa in an je hotunan ya dawo ta gabansa ta bayansa ta gefe ko ina yana yawo yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta asabahu shijajun fi ra'sihi har sai da aka yi masa rotse shi kansa in aka ce shajja a larabci ana nufin duk dukan da aka yi mutum ko aka ko a fuska ko kuma abin a goshinsa mana ko a kansa ko kuma a kowane wuri na fuskarsa ko kuma a daidai goshi shi ake ce ma rotse a hausance ko yawwa to shi ake ce ma shijaj a larabci jam'i ne na shajja yau suka same shi a kansa suka fasa masa kai walam ya zalbi hissufa ha'u kazalika hatta alja'uhu ila ha'itin li utbata wa shaibata ibnai rabi'a har wato ba su kyale shi bane suna bin sa da jifa sallallahu alaihi wasallama yana tafiya har sai da suka tilasta shi ya shiga wani kango shine ha'id wani wato wani wata katanga da aka zage ko kango da aka zage kangon kuma mallakar utba da shaiba ya'yan rabi'a ɗaya daga cikin manyan mushrikai ala salasati amyalin wato wanda mil uku min ta'if daga wato ta'if ku duba ku tsakanin makka da ta'if mil 60 ya je kwana goma a cikinsu aka koro shi suka biyo shi har mil uku ana jifa ana zagi har mil uku sai da ya shiga wani kango na waɗannan mutane da aka ambata falan maltaja a ilaihi yayin da ya fake zuwa ga wannan kangon raja'u anhu sai suka komo kuma suka koma garin su suka kyale shi wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hublatin min utb ya sami wata bishiya ta inab wato ƙaramar bishiya shine hubla ta inabi fajalasa tahta zilliha sai ya zauna ƙarƙashin inwata ila didarin wato jingina jikin kuma wani bango yawwa falamma jalasa ilaihi yayin da ya zauna gaban bangon nan ko karkashin wannan bishiya wa anna ya samu nutsuwa karkashin wannan bishiya ta inabi da'a biddu'a il sai wannan addu'a mashhuriya akwai wata addu'a da zamu ji wasu malamai in suna hudu ba sukan faɗe ta musamman in an shiga cikin tsanani musulmi an kuntata musu sukan wannan addu'a saboda wata addu'a ce da take nuna tsananin tauhidi ga wanda yayi taɗi na wanda yayi taɗi za mu ji nassin ta gata malamin ya ambata duk da akwai magana akan isnadin ita wannan riwaya ta ibnu ishaq amma akwai wani asali nata ko wani gefe nata da bukhari ya ruwaito na kissar za mu ji shi a ƙarshe duka malamin ya kawo mana amma nan dai abin da muke karantawa riwayan ibn ishaq sai da ya kawo a cikin littafinsa na sira kuma da ke cikin ibn hisham <clears throat> ko riwayan ibn hisham sai yake cewa fada abi du'a al mashhur alladhi yadullu ala imtina'i qalbihi ka'abatan wa huznan yayi addu'an nan da aka sani mashhuriya wadda take nuna wato zuciyarsa ta cika da bacin rai da bakin ciki ka'aba shine mutum ya murtuke da damuwa huznan kuma dai kamar da muka sani bacin rai da bakin ciki mimma laqiya min shidda saboda abin da ya hadu da shi na tsanani sallallahu alaihi wa sallam wa asafan ala annahu da kuma yadda yake damuwa da bakin ciki akan cewa annahu lam yu'min bihi ahad sallallahu alaihi wa sallam ku duba ku ga me shi menene ba ciwon da ya ji ba yake magana ba jifan da aka yi masa ba ba kaskanci da wulakanci da zagi ba wannan wannan abubuwa sun shafi shaksiyar su ne wannan za mu samu darasi a ciki duk mutumin da yake da'awa yake kiran mutane zuwa ga addini to ya zama babban abin da ke gabansa addini ba shaksiyarsa ba in an taba shaksiyarsa ko an zage shi ko an ci masa mutunci kada ya kokari ya damu kada ya damu da wannan domin wanda ya fi shi ga irin abin da aka yi masa ya haƙuri ya manta in dai abin da aka taba shi rayuwarsa ne shi kansa ya haƙuri da shi amma abin da zai tayar masa hankali babba addini bai ci gaba ba hmm. Allah ba mu wannan ikhlasi din qala su ga addu'ar sai ke cewa Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati Ƙarfina ma'ana ƙarfina ya zama mai rauni ba ni da karfi wa qillata hilati da dabara, dabarata dabaruna duk sun ƙare wa hawani nas da kuma rauni na akan mutane ma'ana mutane sun raunanar da ni suna wulakantar da ni suna kaskantar da ni shine ma'anin wannan ya arhamar rahimin ya kai wanda fi kowa wato rahama ma'ana wanda yafi kowa rahama da jin kai ya Allah anta rabbul mustad'afin kai ne ubangijin maraunana waɗanda aka raunana su wa anta rabbi kuma kai ne ubangijina sai ce ilaman takilu ne zuwa gawa za ka mai da ni ma'ana ka fawwala lamarina wa za ka mai da ni in dogara da shi in ba kai ba shi ne ma'ana ilaman kilimi ya ce ila ba'idin ya ta ni za ka mai da ni ne ka kyale ni da wani manesanci wanda yake ya tajahamu ni ya tajaham shi ne wanda yake min kausasa mini ma'ana yake tsananta mini kausasawa wa ma'ana yalqani bil ghulbati wanda yake fuskanta ta da tsanani da kuma wajihin kare da fuska mummuna mutumin da yake in an ce ba'id yana nufin mutumin da ba dangi na ba na jini ma'ana yana nufin mutanen ta'if e ka banni da su waɗanda yake mutane ne nesa da ni wajen kabila ba kabilan mu ɗaya da su ba sannan kuma ya zama cewa su suna fuskanta ta da tsanani wato da kuma tsanantawa da kausasawa da kuma mummuna fuska sai ce zuwa ga waɗannan za ka banni a ce daga ni su ya Allah hmm. am ila aduwin mallaktahu amri ko kuma zuwa ga wani abokin gaba wanda ka ɗora shi a kaina shine ma'ana mallaktahu amri hmm. ne mai linjaye a kaina in lam ya kumbika alayya ghadabun in dai ba fushi kai da ni ba ya Allah sai ce fala ubali to ba komai ban damu ba duk wannan abun a ci gaba da in dai ban samu fushinka ba hmm. sai kuma yake walakin afiyatuka hiya awsa'uli amma kuma dai duk da haka ya Allah lafiyar ka ma'ana ka tsare ni daga wannan tashin hankali da damuwa da jifa da zagi da ake yi to wannan rahamar taka ma'ana wannan afiyar Shin ake nufi afiya tsare wannan ya karu da ni daga wannan ta fi mini yalwa ma'ana ina fatan ka raba ni da hatta wannan damuwar da jifan da zagin duk in fita daga ciki ma'ana kun ga abin da yake babban abin da ya dame shi shine ya Allah wannan jifa da zagi da cin mutunci da musgunawa in dai ba ka ne yake hada kuma da su ba to ba komai a ci gaba ma'ana kun ga ya fi damuwa da a ce Allah ya fushi da shi fiye da a ce ya wato waɗannan abubuwan na duniya sun dame shi amma kuma su ɗin yana fata Allah ya ɗauke masa shi abin da yake nufi yawa to sai kuma a a'udhu binuri nuri wajhika ya Allah ina neman tsari tsarin nan da nake nema ina neman sa da hasken fuskarka hmm. da hasken fuskarka nake roƙonka allazi wannan hasken allazi ashraqat lahu dhulumatu wanda duk wani dufai dukkan dufai suka haskaka da shi mana Allah haskenka ne ya haskaka duk wani duhu wa saluha alaihi amru dunya kuma al'amarin duniya wal asira da na lahira da wannan hasken fuskar naka ya haskaka wato ya gyaru ina roƙonka ina neman tsarinka an tunzila bi gababaka ina neman tsarin ka da wannan hasken fuskar naka ya Allah kada ka sauko min wato fushinka hmm. ka san mutum ya shiga damuwa zai ci tunani ko wani kuskure yayi a da'awa ko wani abu yayi ko bai kira mutanen daidai ba ne shi yasa ake masa wannan to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan addu'a din sai ce au hilla kuma ina neman tsari bayan kada a ce ina roƙon kada gadda wato fushinka ya hau kaina au ya hilla alayya ko kuma fushinka shi ma da sakhat da gabab duk abu ɗaya ne ma'ana ko fushinka zai zama ya auka kaina ya Allah ina neman tsarinka kada ka dora kai fushi da ni lakal utba hatta tarba al'utba istirda'i shine wannan ma'ana ina neman yardarka har sai ka yarda shine ma'ana laka al'utba asalin al'utba shine ar-ruju'u ma'ana laka ar-ruju'u minni mimma takrahu ila ma tuhibbu shine ma'anan wannan al'utba fa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tibin ai mun san wannan a cikin alqur'ani ko in sun nemi dawowa ma to su ba sa cikin waɗanda za a dawo da su ma'anar ruju'i shine utba ma'ana nan yana faɗa masa ya aina cewa ya Allah ina nan ina komowa zuwa ga abin da kake so in bar abin da baka so shine ma'anan wannan dai har sai ka yarda da ni hmm. yawwa ma'ana ina neman yarda ka ya Allah har ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa bik kuma babu wani karfi babu wata dabara sai gare ka wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan lokaci falamma ra'ahu ibna rabi'a yayin da su ɗayan rabi'a masu wannan kangon suka ji abin da yake faɗa na wannan addu'a ɗin ta harrakat lahu rahimahuma sai dangantakar da take tsakaninsu domin dama suna dangantaka ta jini su mutanen makka ne amma suna da wannan gona ko eh, kango a wannan wuri kusa da fa'i da suka ji shi kuma suna wurin suka ji shi yana wannan to sai wato alakar su ta jini sai ta motsa kuma suka ji tausayinsa suka tausaya masa duk da kafirci fa hmm. to a lokacin fada'au gulaman sai suka kira wani bawa lahuma nasu nasraniyan wato wani kirista ne mashi a lokacin nan yuqalu lahu addas ana ce masa addas wannan ita ce kissar addas da zaka ji malamai suna faɗan kissar musuluntar addas ita ma ba ta da hanya ta riwaya sai wannan ta ibnu ishaq wasu suna ba a fata saboda ibnu ishaq duk da fiƙa ne amma kuma mudallis ne don haka in ya rubuto hadisi da an suna cewa a hadisin sa ba'ifi ne to maganar dai duk da yake mun san ina ji mun tattauna akan wannan cewa abubuwan da suke da alaka da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihi akwai wasu abubuwan da isnadin su akan karbi mashhuri ko me a ciki sai idan yana da wata ma'ana mummuna haka akan yi watsi da shi amma in dai abun ba mummuna bane akan karba a ce haka dai ya zo a sirar ibn ishaq domin mafi girman sira ko mafi ausa sirar da ta fi faɗi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito ita ce wannan ta ibn ishaq ba wata irin ta yawa kamar da aka karbi sauran abubuwa na sirarsa haka wannan din ma ta zo amma in aka bi ta harkar isnadi a gun ka'idojin malaman hadisi suna cewa isnadin da'ifi ne to wannan kissar gata wannan bawa nasu ana ce masa addas kuma kirista ne wa qala lahu sai suka kira shi su waɗannan 'ya'yan rabi'a suka ce da shi khudh qitafan min hadal inab dauki wannan dan wani tsinki amma na abin da aka tsinka dan wani yanki na wannan inabi duk da gonar tasu ce kuma akwai inabi a cikinta wan habbihi ila hadar rajul suka tsinko dabi abin nan shi abin nan inabi suka bashi shi adda suka ce ka kai wancan bawan Allah ka je kai wancan mutumi din falamma wada'ahu bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya aje inabin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madda ilaihi qa'ilan madda yadahu ilaihi qa'ilan ya miƙa hannunsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan inabi yace bismillah ya dauko yace bismillah hmm. summa akala sannan sai shi ya dauki wannan inabi yace ku ga mutumin da ya tafiyar mil 60 mil 60 kilomita nawa kenan hmm? wajen kai 150 wajen da ya eh to kusa da 150 hmm. yau kusa da 150 din ah, wanda ya wannan tafiya kuma a kafa mashiyan ba ban aka ce ba ba ko jaki bai hau ba hmm. sannan kuma ya zo gari ya kwana goma ya kira mutane ba su amsa masa ba kasan duk wanda ba su amsa masa ba la'alla ba ka binciken irin yunwa da take cikinsa haka ne ko sannan kuma aka koro shi ya zo ya shiga wannan wuri dole ya zama cewa akwai yunwa akwai bukatar ya sa wani abu a bakinsa banda rahama ta manzanci tsakaninsa da ubangijinsa da in wani ne da ba zai iya wannan abun ba hmm. to a lokacin nan ya ce falamma wa yawa qala bismillahi thumma akala ya ce kuma ya fara ci malamai suka ce wannan ya nuna mana cewa lalle duk halin da mutum yake ciki kada ya bar bismillah lokacin da zai ci abinci hmm. fa addasun sai shi wannan a kirista addas ba wannan sai ya ce da shi inna hazal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi bilad wannan magana da ka faɗa wato da yace bismillah din nan yace magana ce da mutanen wannan garin ba su saba faɗar ba ban taɓa jinta a gunsu ba bismillah nan ba haka suke cewa ba bakon abu ne fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi min ayyul biladi anta kai daga wani garin kake kala sai shi ana nasraniyun min ahli ninawa ni na eh na na yace wa ma dinuka kuma menene addininka ne na tsallake yace min ayyil biladi anta daga wani gari kake kai ko bawan Allah wa ma dinuka kuma me addininka wani addini kake yi kala sai yace ana nasraniyun min ahli ninawa ni ni kirista ne daga garin ninawa hmm Ni nawa za mu ji garin su waye shi kuma fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min qaryati ar-rajul salih yunus ibn matta yace daga daga alƙaryar daga garin mutumin nan mutumin kwarai salihin bawan Allah nan yunus dan matta wane ne yunus dan matta Ina nufin annabi yunus hmm? Yawa, sai fakala qala lahu sai yace da shi wa ma yudrika ma yunus ibn matta sai kuma ya gaya maka ina ka san yunus dan matta sai gaya masa wannan Kala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zaka akhi ai shi wancan yunus bin matta dan uwana ne kana nabiyyan wa ana nabiyyu shi annabi ne ni ma annabi ne fa akabba addasun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi a lokacin nan a wayadaihi wa rijlaihi yuqabbiluha ya kama ya rungume shi gaba daya yana sumbatar hannunsa da kafarsa gaba daya sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn rabi'a ahaduhuma lil akhar sai su ayyan rabi'a da suka turo shi wato iyayen gidan nasa sai ɗayan yake cewa ɗayan amma gulamuka shi dai ina ga wancan bawan naka faqad afsadahu alayka to wancan mutumin fa ya bata maka shi wancan mutumin ya bata maka wannan bawan naka فلما جاء addasun qala له lokacin da يزو wurin su sai suka ce da shi wai hak kai kuma kai canka ma hada wannan me yake kake kuma mun ga kana sumbatar wancan bawan Allah me ya faru qala sai ya sayyidi ya ubangida na ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul a duniyan nan baki ɗaya ma'ana a bayan wannan kasa babu wani abu kin ga kuma cewa shay'un ba rajulun ba cewa babu wani abu da ya kai wannan mutumin alheri a bayan ƙasa baki ɗayanta hmm. ga saboda mai kun ga amfanin a ce mutum yana da wani littafi da yake koma zuwa gare shi ko ba haka ba kasancewar shi ba na sare ne a lokacin nan alal akalla ko yana kan gurɓataccen tunani dai to akwai littafi da zai iya komawa ya rifarin kansa ya buɗa ya karanta ya ce eh, ga kaza ya san annabi yunus annabi ne sun yarda da shi saboda gashi a cikin littafansa duk da ya faɗi wannan shi kuma ya san wannan garin ba garin bari ba garin banu isra'ila bane garin banu isra'ila ne za a san eh an yi annabi sunan sa yunus bin matta a gari kaza a gari kaza a gari kaza amma duk waɗanda ba karanta suke ba kamar jahilan laraba laraba a jahiliya la littafi la shiriya la komai sai gumaka sai tsohon abin da ya rage dan abin da ya rage kaɗan na addinin annabi ibrahim shi kawai abin da yake tare da su kenan yau to a lokacin nan tun da ya ji ya samu ga wani mutum ya san annabinsa dan garin su ai kaga dole ya da cewa babu yadda za a yi san shi in ba ta hanyar littafi ba to kuma wannan littafin babu shi a nan gurin kaga ashe kenan ashe shi ma wahayi akai masa kamar yadda aka kai wa wato Yunusa wahayi sai ce ya sayyidi ma fil ardi shay'un khairun min hadha rajul babu abin da ya kai wannan mutumin alheri babu wani abu kai mai alheri da yake wannan bawan Allah laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa na biyu. ya bani labarin wani abu wanda babu wanda ya san shi banda annabi ma'ana in dai mutum ba annabi ba ne, to ba zai san wannan abin da ya bani labari ba mm. a qala lahu sai suka ce wai haka ya addas sai can kai ku adda. la yasrifannaka an dinika kada fa ya ɗauke ka daga addinin su ba addinin su da shi ba hmm? da sai ai da sai su rabu da shi ba ruwan tunda dama ba addinin su ɗaya ba shi kiristanci yake zai ce to ba komai dama ai can dai duk da ku ce masu bin annaba ko ba su faɗa haka ba suka ce kada bai canza maka addini hmm. to a lokacin nan yace fa inna dinaka khairun min dinihi wai addinin ka yafi nasa alheri hmm, in ji su hmm. to wannan shine kitsar da ibn ishaq ya rawaito kamar yadda yake cikin siratu ibn hisham da take hannun wato mutane Allahu alam bi sihhati ma jara amma dai malaman sira suna karbar irin waɗannan abubuwa din a mashiya su su tafi in dai ba an sami wani abu ne kuma marar kyau ba wa a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi tariqi makkah manzo Allah sallallahu alaihi ya kama hanyarsa yana kan hanyar dawowa zuwa makka ba da furujihi min al-ha'iti bayan ya fito daga wannan kango ka'iban mahzunan a murzike ransa a bace kasiral kalbi, ba kasir ba kasiral kalbi zuciyarsa a karye yau shine kasir wato zuciya ta karye ya samu wato launi a zuciyarsa saboda abin da ya haɗu da shi babu wanda ya imani da shi a wannan tafiya tasa falamma balaga qarnal manazil yayin da ya kai ga qarnal manazil haka ne ko yawa qarnal manazil wani wuri ne shine a yanzu ko tun zamanin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ah, an yi hijira an kuma shar'anta aikin haji to nan ne wato miƙatin mutanen ta'if mutumin da yake ta'if zai zo maka ya haji ko umara to a ƙarnin manazil yake ɗaukar ihrami game da mutanen madina ke ɗauka a zulhulaifa yawwa to yayin da ya zo ƙarnin manazil ba'a Allahu ilaihi jibril ma'ahu Allah madaukaki ya aiko mala'ika jibril tare da shi wa ma'ahu kai malakul jibal tare da mala'ika jibril akwai wato mala'ikan kula da duwatsu yawwa akwai mala'ika wanda yake aikinsa ne shi kuma ya kula da duwatsu baki ɗaya. Allahu akbar yana neman umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yutabbiqa al-akhshabaini ala ahli makkata. wato yana neman izininsa ya ɗauko duwatsun nan guda biyu da suka kewaye maka gaba ɗaya ya kife shi akan mutanen maka duk ma a halaka su su mutu abinda Allah ya turo mala'ika jibrilu tare da mala'ikan wato duwatsu kenan cewa a nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abu domin tsananin da mutanen maka suka yi masa shine tun da shi har ya kai shi ta'if ko ba haka bane yawa asalin bala'in da ya daga nan ne ma'ana a halaka su gaba baki daya din mutanen area din wa qad rawa al-bukhari tafsil al-qissati to al-imam al-bukhari ya ruwaito daki daki wato bayanin wannan kissa din baki dayanta banda waccan da muka ambata a baya ta kisar addas da zuwan da sauransu kun gani asali ashe isar maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if don da'awa ta tabbata gashi ya zo a cikin sahih bukhari haka wannan zai karfafa abin da ya zo asirin ibn hisham duk da dai lafizan ba iri daya bane yawa to shine ke cewa an urwata ibn zubair daga urwata dan az-zubair ibn al-awwal anna aisha ta sau da zaka ji ruwayoyin aisha ko daga urwa kasancewa urwar dan yayatta ne yawwa hmm. ah, don haka yakan shiga wurinta kuma ya samu hadisai to sai yake cewa anna aisha ta radiyallahu anha cewa aisha radiyallahu anha haddathathu ta bashi labari annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi uhud wannan daga baya ne kenan bayan an yi hijira bayan an yi yakin uhudu an nutsu ana madina sai wata ran aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ka taba haduwa da wata rana mai tsanani da ta dame ka ka shiga damuwa da tashin hankali irin ranar yakin uhudu kuwa hmm. to shine ta tambaye shi kun san musamman ita bata san wancan abin da ya faru ba tunda tana kun san kankanta rayuwarta ko lokacin ma ko tana yar kankanuwa ko tana jaririya akai abin tun da shekara ta ta goma ne hijira yawwa lokacin tana karama yake kenan yawwa to shine ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai yake cewa laqitu min qaumiki ma laqitu na haɗu da abin da na haɗu da shi daga mutanenki ma'ana ƙabilarki ma'ana ƙabilar mu ta ƙurayshawa yana faɗin haka ne dan ya nuna da shi da ita duka daga ƙabilar ƙurayshawa suke hmm. wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba babban abin da na. haɗu da shi mai tsanani ne ranar al'aqaba ranar taron aqaba ran da mutanen madina suke zuwa lokacin aikin hajji inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da'awa yawa irin musgunawar da mutanen makka suka yi masa id arabtu nafsi yana nufin kai lokacin haɗuwa da yayi a ta'if da wadancan tun daga gashi abin da ya kawo mana kenan yace id arabtu nafsi alabni abdi alai yayin da naje na kawo kaina na yi tallan kaina na yi tallan awata na bijiro da manufata ga waɗannan mutane wato waɗan ibn yale ya'yan ibnu ibn kilal wato ɗan gidan abdikilal falam yujibni ko kuma wannan zai zama wani ne daban tunda waɗancan su uku da binnan yale da mas'ud da habib bo ya'yan amur ibn umair ne aka faɗa a saƙafi wannan kuma wani abdu yale ne ibn kulal yace falam yujibni ila ma aradtu bai amsa mini abin da na nema ba fantalaqtu wa ana mahzumun ala wajhi na kama hanya na fito wato zuciyata bi a dugunzume ta raina ya ɓaci falam astafiq ban dawo daidai hankali na ba sosai illa wa ana bi qurbi sa'alibi bi qadmi sa'alibi sai da na ganni a wato qadmi sa'alibi wahuwa huwa al-musamma bi qarnil manazil shine ake cewa karnin manazil din nan dai hmm. as-sa'al ibn san kerkeci ake nufi to kila saboda wuraren ana samun wannan abu a lokacin farafa'tu ra'si sai na daga kaina fa idza ana bi sahabatin sai ga wani wato gajimare kad adallani ya mini inuwa ta sama na sai na duba fa idza fiha jibril sai na ga a gajimaren nan ga mala'ika jibril fanadani sai yace fanadani ya kira ni faqala sai yace inna Allah qad sami'a qawla kalak. lak ubangijinka ya ji lallai Allah ya ji abinda mutanenka suka gaya maka wa ma raddu alayka da amsar da suka baka wa qad ba'atha Allah ilayka malakal jibali Allah madauki ya aiko mala'ikan duwatsu li ta'murahu dan ka bashi umarni bima shi'ta fihim ya aikata abin da kai ka so dangane da waɗancan mutane ma'ana nan yana nufin daga gaba ɗaya da mutanen makan da mutanen ta'if ɗin dan kissa tana nuna daga ta'if ɗin da yake dawo kame da muka ji fanadani malakul jibali sai shi mala'ikan duwatsu ɗin ya kira ni fa sallama alayya yi min sallama assalamu alayka ya rasulullah yi min sallama sun maƙala sannan ya ya muhammad ya muhammad zalika ya ce wannan abu ma'ana sai ya faɗi wancan abu ma'ana zalika fama shi ita wannan abin da mala'ika jibril ya faɗa haka yake fama shi ita to abin da kaso shi zan aikata mun mu jana yawa yace in shi an utabbiqa alaihim al-akhshabain in kaso in tattaro in kifa musu duwatsun nan guda biyu na makka ai la fa'altu yana nufin to zan aikata wannan in kana son haka to zan aikata gaba ɗaya a halaka su wal akhshabani to malami eh, ake fassara mana wannan bukhari ke fassarawa wal akhshabani abinda ake nufi da akhshabani dinnan huma jabala makka sune duwatsun nan manya guda biyu na makka mun san maka asalin garin maka a wani akwari yake ah, shi yasa har yanzu sunan wadin dama tan zamanin annabi ibrahim ah, nan ne wadin da ya sauka sai sa har yanzu ana ce ma wannan kwarin babban da ya hada babban garin maka ana ce masa wadi khalil yawa wadi khalil ana nufin annabi ibrahim to akwai manya-manyan duwatsun da suke gefen uh, maka guda biyu su ne da gaba ɗaya suka kaman sun kusa zagaye gari to shi ne yake neman izininsa in ka yadda a haɗo duwatsun nan gaba ɗaya sai a dankare su akan garin gaba ɗaya shi kenan kowa ya mutu aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabal wannan duwatsun guda biyu su ne jabal abu qubais wallazi yuqabiluhu har yanzu yana nan sunansa kenan jabal abu qubais hmm. yana an yi gine-gine wasu gine-gine ma a kansu duka-duka hmm. ba su da nisa daga ka'aba waɗannan duwatsu guda biyu makan yanzu wanda suke bayan waɗannan duwatsun duk daga baya ta zama makka amma asali wannan duwatsun guda biyu da ka'aba take tsakaninsu manya-manyan nan su ne ake cewa ɗaya jabal abi qubaisin ɗayan kuma ana ce masa qu'aiqi'an qu'aiqi'an wannan su ne guda biyu hmm. za ku yi rikiya hmm. jabal abi qubaisin ɗaya ke ne ɗayan kuma an yawa to su ne guda biyu kalan hmm. nabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bal ku duba ku ga shugaban da'awa wanda ya fi kowa iya wa'azi a duniya ba a cin gyaran sa a wa'azi duk abin da ya yi ba tsoro ba ne bal sai ya ce bal arju an yukhrij Allahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi shay'a sai shi a'a ya su karfe musu yanzu ka duba ne mutumin da aka yi ma wannan irin abu ba yayi tafiya da wannan tsawo ga yunwa ga cin mutunci ga zagi ga jifa an sare shi an dake shi an ji masa ciwo takalmin sai cika da jini in kai ne tsakani da Allah aka zo aka ce ga dama ta zo maka kawai a kashe mutanen garin nan me za ka ce hmm? lokacin faran ka a ɓata yake yanzu nan ka dawo ba sai da aka bari yi sati biyu ka ɗan sace ka huce ba hmm? a ce misali ga ko misali a ce shugaban ya an aiko gaba ɗaya a kame mutanen garin ma ba a ce a kashe su ba a kame su gaba ɗaya zai ce eh, ya kamata a bar su a ɗan hura su ko ga ji malamin tare ce kwarai to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shi ya kamata dama mu rika koyi da shi wajen duk abin da muke na da'awa duk abin da aka gaya maka na zagi na cin mutunci da an zagi wane ne an ci maka mutunci wallahi ka kwantar da hankalinka addinin nan na Allah ne kai ka kira mutane ka gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata in hankalinka ya zama daidai irin na mai hauka ai kuma ba za a ga waye da gaskiya ba ko ba haka bane yawwa amma ko in ka natsu an ci ma mutunci an kore ka daga gida an yi menene matukar abin da za a faɗa shi ne a ce wannan matsoraci ne shi ke abin da za a faɗa fa ba wani abin da zai same ka ban da wannan to ka kwantar da hankalinka babban abin da za ka yi in ka zo addu'ar da kake tsakaninka da ubangiji a sallar dare da sauransu roƙi ubangiji nan ya shiryar da mai wancan yin abubuwa shikenan in ya shiryar da shi ya ce la ilaha illallah ko ya shiryu zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ka ta kare ba kuma an kara yawa an kara karfi amma in zagi ne kai ma kai zagi in duka ne kai ma kai duka na sai a rasa wane ne kuma mai gaskiya a shi waye ya fahimci addinin yadda ya kamata yawwa to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal a kar ai haka mala'ikan duwatsu ko ma kai hutawarka abinda nake fata shine Allah madaukaki ya fitar daga tsatsan waɗannan bayan Allah Allah ya fitar da wanda zai bautawa Allah shi kadai bai shirka tare da shi ba shine babban abin da nake so kun ga ashe kullum babban saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar nan ta tauhidi kuma sannan addinin nan da ya ci gaba ba maganar shi abin da ya shafe shi ba hmm. tare da cewa mu dangane da mu abin da ya shafe shi ko mutuncinsa aka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu a gumu babban abu ne shi yasa duk mutumin da ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa menene fita daga addini ridda in ana hukuncin shari'a kuma hukuncinsa shari'a ta kama shi ta kashe shi hmm. Allah maɗauki kyauta sai ce wa fi jawabi alladhi adla bihi ar-rasul sallallahu alaihi sallam. yace wannan amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa mala'ikan nan ta tajalla shakhsiyatuhu al-fazza za mu fahimci shakhsiyar personality manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tunaninsa mutum ne wato yadda bahaushe yake cewa kai wani babban mutum ne ka san aka ce mutum babban mutum ne ma'ana hankalinsa tunaninsa mai girma ne yana da hangen nesa yana da tunani kafin ya komai ba za a ce karamin mutum ba karamin mutum shine kullum kai masa abu so yake rama ko yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunaninsa na babban mutum ne bal an shine shugaban manyan mutane baki daya babu wani babban mutum da ya kai shi la tunani tunani mai kyau da yin abin da ya dace shi annabi ne Allah ne ke saddada tunaninsa da maganarsa da duk abin da zai aikata to amma kun ga Allah ne ya ba shi dama ya yi zaɓi tsakanin a halaka waɗannan mutane ko kuma a ƙyale su sai zaɓi wato a ƙyale su a ƙyale su domin la'alla daga cikin su Allah zai fidda waɗanda za su zo su imani su bauta wa Allah subhanahu wataala kuma abin da ya faru ke hmm. gashi nan suka zo suka yi imanin baki ɗaya da saqif din da waye duk aka sami wato mutane suka yi imani da Allah subhanahu wataala to sai wa ma kana alaihi min al-khuluqil azimi la yudriku la yudraku ghawruhu kuma da abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake kai na halaye manya-manya masu daraja wanda yake ba dama a iya kaiwa ga zurfin su a fahimto yadda suke baki daya ma'ana gauri shine zurfin abu ka iya hango zurfin fahimtar manzan Allah sallallahu alaihi da irin tunani irin na manzan Allah sallallahu alaihi baka isa ba ba ka iya kaiwa ba yau da kuma irin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa afaqa rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo wa ma'anna kalbuhu wannan ya ci gaba da wancan kissan ne ya katse ya kawo mana abin nan maganar bukari wato abin nan sahih bukari da aka rawaito da abin da ya faru dangane da duwatsu sai kuma yake gaya mana cewa manzan Allah sallallahu ya dawo hankalinsa ya dawo jikinsa shine afaka wa ma'anna kalbuhu kuma zuciyarsa ta nutsu li ajli hadha an-nasr al-ghaibi saboda wannan taimako na gaibi yanzu wannan abun kawai a ce ya je an masa wancan wulakanci an masa kaza an masa kaza sai Allah turo masa mala'ika hadda na duwatsu yana cewa a halaka su shi yin wannan kawai bai ishe shi ba karfin zuciya hmm? ai an nuna masa ana tare da shi ko to wannan abun kawai ya ishe shi sai ji kawai ba ma sai an halaka sun ba ashe kenan wancan addu'ar da yayi cewa ya Allah in dai ba fushi kai da ni ba in dai kaza da kaza an nuna masa ba fushin ake da shi ba mun fahimci wannan kuma wannan ta fi masa da muhimmanci da daraja da kawo masa ɗaukaka baki ɗaya to shine sai yake cewa wannan annasrul ghaibi alladhi amaddahu Allahu alaihi wanda Allah madauki ya taimake shi da shi min fawqi sab'i samawatin daga sammai bakwai wannan abin ya fi komai thumma taqaddama fi tariqi makkata sannan ya ci gaba da tafiya zuwa hanyar makka hatta balaga wadi nakhla har ya zo wani wuri ana ce masa wadi nakhla hmm. wadi yana baiwa a kasashen larabawa saboda duk garin da yake da duwatsu asalin wadi dama shine kwarin da za ka gani tsakanin dutse da dutse shi ake ce ma wadi yawa za ka tun da gari mai duwatsu ne to da in ka bar wannan dutsen kafin ka je gun wannan dutsen dan kwarin nan nan akan yan gidaje nan aka sami nan aka sami abin nan makiyaya a kawo dabbobi su ci abinci nan ruwa kan taru a zo a sha yawa to kuma kowanne da irin sunan da suke bashi wannan wadi kaza wannan wadi kaza wannan wadi kaza to akwai wadi nakhla da yazo wannan wuri aqama fihi ayyaman ya na ya huta yan kwanaki sallallahu alaihi wasallam wa fi wadi nakhla mawdi'ani yasluhani lil iqama a wannan wuri a wadi nakhla din nan akwai wurare guda biyu da suka cancanci sun dace mutum ya iya zama ya huta shine as-sailul kabir a wazzaima wuri guda biyun nan ɗayan su ne asalil kabir ɗayan kuma azzaima sunan wurare ne lima ma min alma'i wal khasf saboda wuri ne da yake akwai ruwa kuma sannan ya dace da noma shine al khasf hmm. fata wuri ne walam taqif ala masdar bi ainin mawdu'i iqamatihi sallallahu alaihi wasallam ai walam naqif kai malam mai rubutu ne yake cewa har yanzu a bincike na da nayi mun san wannan ba Allah da ya rubuta wannan littafin shi sa yake da <clears throat> muhimmanci ah, na gaya mana asalin abin da ya sa ya rubuta littafin ya rubuta shi ne don mai <coughs> kun manta shekara ɗaya da wani abu ko yawwa wani competition da aka yi na rubutu akan tsira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma lokacin da ya yi karatu a can mutumin indiya ne ah, sai duk wuraren nan da ya faɗa ya ce mafi yawansu ya je ya taka da kansu sai da ya ga wuraren ya je ya ga yadda gun yake an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan to ya je ya ga gun to shine sai yake cewa walam naqis ni mu ya ka wannan mu yake nufi ma'ana ba mu ga ba mu samu alamas garin ko ba mu samu wani wuri ko wani littafi da ya ayyana mana mawdu'i qamatihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mana bitta'yin yace ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ba a littafan a sira gaba ɗaya kafin shi yace bai gani ba haka nan kuma tunda bai samu wurin ba a shekara kenan bai samu ya ga inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna din a tsakanin waɗannan wurare biyu ba amma dai a wadi nasla ne a wadi nasla wannan gu ne wannan sanin kabir ne koko azzaima mun fahimci ma'ana dai ba a samu inda aka ayyana wannan wuri bane tayyib ina ga sai mu tsaya a nan saboda kissa da za ta zo mana gaba shi ne a inda yake nan ɗin Allah maɗaukaki ya ba da dama abin nan aljanu suka saurari karatunsa lokacin yana sallah har suka musulunta suka je suna wa'azi wannan sabuwar kissa ce sai mu bata insha Allah mako na gaba sai mu tashi akan ta mm. Allah subhanahu ta'ala ya kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja mu kuma ba mu ikon koyi da shi a duk abubuwan da ya ɗauka na matakai na maganganu na ayyuka dangane da da'awarsa da ayyukansa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi